inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hak oh! bara'atu haqiqa inna kaidi kunna azim kaidi mata alayhi da shi ba za ka taɓa hutawa ba daga wannan sai wannan ai baka ga komai ba abin da ke bani mamaki mhm. lokacin ina ƙaramin yaro ban ainihin sha suratu yusufa ba mm. amma wannan farin jini haka ita bibiya ta Ni ba kifin nake sawa ba. To amma shi kake sawa zaka ga yawa. Ai ba wanda zaka yi amma shi kake sawa. Wa me yake faruwa ne? Giri giri Musulma wai so take ta rijui. Bi ma'ana wai ta dawo ɗakin ta. Musulma? Bare kuwa. Kai kuma ka ce mata me? Ah, ina ta zamewa. Yarshe ma dai lewa ne na barta ban yadda mun ainihin yi dogon tattaunawa da ita ba. Kai malam. Kai malam, in za ka fito ka gaya min irin dogon zangon da kuka yi kuna hira ka gaya min in ba za ka gaya min ba can kai ka sani kai da za ka iya barinta a can ka rugo ka tawo gida ka batta bara'atu tuni fa an sha ni na warke babu yadda za in kara bai da kofa a ainihin zuwa azabtar da ni lafiya Malam ina yini? Lafiya gida. Masha Allah. Malam, a bisa maganar da muka yi da kai, na ce ya kamata in zo har gida in same ku in ba ku haƙuri. Kin wata irin mara zuciya ce? Kika zo ki yi me? Ke da aka yi wasa ki ɗaya ɗaya har guda uku. Me kika dawo ki yi? Ai ba ba ne dama. Eh? Ya mata dai malam. Ba saki uku kai mata ba? Ina nufin, eh, ai an rabu dama, ƙwarai kuwa. Malam. Kaiwar Allah. ki yi haƙuri haba antina haba antina duk abu idan yi zafi maganin shi Allah kuskure ne na san na aikata kuskure kuma duk ɗan adam baya wuce ƙaddararsa ni wannan abu na ɗauke shi bisa ƙaddarata kuma ban isa in kankare wa kaina ƙaddara ba amma yanzu ina neman yafiya da afuwa haba antina ki haƙuri malam ina neman afuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ke wannan wace irin kurkuma ya ce ne wai kai malam idan ita wannan ba ta da ilimin addini kai baka da shi ai miki saki har uku ha ba dama ai saki ɗaya ne bisa sunna kin ga jiko kin jiko to yanzu shine kake tunanin dawo da ita eh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan wata irin masifa ce wannan wata irin yaudara ce Malam ka mata uba da wannan matar ta saka ka? Ai, dan adam yana iya canza a kowane lokaci. Wannan ce ta canza Ha antina. Ki sa ma zuciyarki ruwan sanyi. Ni fa yar uwarki ce mace, kuma ciwon ya mace na ya mace ne. Ki yi haƙuri. Ki yi haƙuri, kuskure ne na riga na yi kuma na gane. <laughs> wai haka kurin muna cikin zaman mu muna shirye-shiryen mu ko wani lada ne ne wai zai zo a wurin saboda rainin hankali ah to me ne rainin hankali a ciki ai wannan abun alfahari ne ma mahaifinku na liman eh, ita kuma zai ta auri ladan ai wannan abu ne mai kyau me abun aibu a ciki a wajen ka abu ne mai kyau ko to mu a wajen mu ba abu ne mai kyau ba ta auri ah, ladan din to ba ma san tsiyar inda take ba jawo shi muka cikin gidanmu muka buga mai shari wallahi haka muka haɗa kai da mahaifiyata muka jawo shi cikin gidan muka ɗauka a waya muka buga mai shari yanzu yana can ma ya rasa inda zai yi kai gaskiya wannan abin da bin mamaki wannan ai bai kamata a ce irin wannan abin na fitowa daga gidaje gidan mutunci da daraja irin gidanku ba kafa ka manta fa mahaifinku fa liman ne wannan ai kusan shi za ku zubo wa da kima bai kamata a ce irin wannan abubuwan suna fitowa daga gidajenku bai kamata ba ko kana nufin shawarar da muka yi da innan muka yi hakan bai dace ba kenan mahaifiyata ce ba abin da nake so in nuna ma shi ne na yadda mahaifiyarka ce na ji mahaifiyarka ce amma ko fa su iyaye da kake gani ba komai za su ɗaura ka a kai ka ba idan har abin da yake abin da suka ɗaura ka bai dace ba haba ya kamata ya a ce yadda mahaifinku yake a ce kun yi koyi da shi dukkanin wani abu da zai fito daga gidanku a ce abu ne wanda al'umma za su yi da shi to kaga ni fa ba surutu na ce ka zo kai mun ba aikin gama dai ya riga ya gama ko sai dai a kiyaye gaba ko ba haka bane amma kana da yadda zaka yi ban gane ina da yadda zan yi ba to kawai in ma ko ma menene dai ka samu ka warware ta amma abin da aka yi san bai dace ba to san bai dace ba shikenan zan yi kokari in tunani akai in gani in hanya ce madaidaiciya zan duba in gyara in kuma ba hanya ce madaidaiciya ba ba hanya ce madaidaiciya ba fa kan turbar fa da nake dafa ba zan sauka ba wannan abu san bai dace ba idan kai akai ba za ka ji daɗi ba za ka ji daɗi ba kaga ba zan ji daɗi ba fa ba za ka ji daɗi ba Shi kina abokina na nagode ba komai zan je in yi shawara to Allah ya kiyaye shi yasa nake alfahari da kai da yadda abubuwa suka zama kin ga dai shi yasa na dade in ne miki di. kar mutum kullum ya tsaya ya ce wai abin da yake so lallai shi ne tabbas saboda idan ya karo da kana son abu kuma ba shi Allah yake so ba to an faɗa daukan dan wahala kin ga yanzu wannan wani waye banza wani waye di waye di waye kullun zancen kenan malam hmm? di wanta aka ce To D1, menene D1 in banda mutumin banza? Ai alama ce ta mutumin banza. Ai sunan kamfanin sa ne D1 din. Shine ka san su kuma mutane daga organization shine suka saka masa suna suke kiransa da D1 ai ba wani abu ne. Kuma shikenan ya shafe sunansa na alheri sai D1. To a kira mutum da sunan kamfani mutumin arziki ne kenan? To koma D1 ne ne dai. Ban gan shi ba, ba shi da iyaye domin ban ga iyayensa ba. Kin ga babu zancensa. shi kuma wannan kin gani ma da nake ganin shine daidai din da yake wani lokaci aure sai an yi shi ne zaka gane cancantar haɗa shi shi ma kuma ga abin da ya zo da shi to don haka na bar maganar zancen auren zainab zan je in ta mata addu'a allah ya kawo mata mijin da shi ya san shi ya fi alheri alhamdulillah to ko kai fa malam hmm? wannan abu da mm, ladan in kowa abin da ya zo ai yayi maka ta dan kwaya ba da kai amma magana ɗaya shine kamar yadda na faɗa miki a baya dole ne yau za a fara awara awara mm. a nan gidan e, a nan ba zan ba kofar gidan nan ba sai na ga ta sa gawayin nan wuta ta tashi to da me za a yi malam ai awara sai an shirya mata ake mata me shiryawa? malam za a siyo waken soya za a zo a yi duk abin da ya kamata a yi in fa kaga yara a waje da ita fa an gama duk wata wahala ta kawai soyawa za su yi yanzu dai in ba dan kin mai da ni shashasha ba ai a gabana kuke yin abubuwan nan mafi yawan lokuta ca nake akwai gidajen da kike tura in dare yayi ku ce a je a siyo ta sai dai a yanyanka kawai sun gama wahalar su sai dai a yanyanka a soya kuma yanzu ni kike gaya wannan saboda ni ne yau nace ayi to ba zan je ko ina ba yau ta fita da kayan kuma duk inda wannan aure take zan sa a je a siyo ɗanyar a bata ta soya Ya na ganka duk a firgita ranka kuma kamar ranka a bace. Allah shi ne abin godiya. Zuwaira, mu gode wa Allah, an auna arziki. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wato wani abin takaici. Abu ne da da a baya sai dai in gan shi a fim. Yau sai gashi a za'iri. Na gan shi da ido na kuru-kuru. na ga tashi hankali da ban taɓa ganin irinsa ba a rayuwata. Me ya faru to? Fito ka faɗa min mana. Ki gode Allah tunda dai Allah ya dada ni gida lafiya. Shine babban arziki da aka auna. Na je banki. Na ɗan karɓo ɗan abin da zan ciro. Na zira ke kuma katin ATM ɗinki. Ina so in bibiya in gaya hakan da ne zan zara a ciki. In gaya miki wasu 'yan ta'adda suka zo suka tarwatsa bankin nan suka rikita mutane aka ringa gudu. 'Yan ta'adda? 'Yan ta'adda. suka ringa abubuwa na tashin hankali atm ɗinki ya tsalle na rasa gabas iya mai kudu are ƙasa sama ban san ma inda ya cilla ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan kudaden ne ma da na ciro a zuwa dan yi harkar yadda bigen nan sun hada sun yi gaba da su gaba ki daya da kyar na sha da kafafuwa na banda ina da tsohon training da ban ma san ya za'i ba to kwa ya kamata a ce kai sauri da sauri sauri ka je ka sa banki su rufe wannan katin nawa. Awa in ba haka ba wallahi akwai matsala. ATM card ɗinki fa ba wani damuwa bane dan an ɗauke shi idan komai ya lafa za a je a buɗe shi. Ni yanzu gaba ɗayan tunkari banki ma a cikin gigita nake da tashin hankali babban takaici na ga kuɗi udai niki niki account ɗina da naki amma gashi na da gida ma da ko sisi yanzu bankin ma a rufe bayan da za a yi mu'amala da mutane yanzu akalla kafin a dawo daidai akalla sai an yi wajen kwana goma sha biyar saboda sai sun gama bincike sun gaya lamuran suke wa kana tukunna ga mu da kuɗi amma ga ƙoshi za mu kwana da yunwa kake da mu a yi ɓarawa dan ya saci kati ai bai sata da bin da mai dan komai daidaita za mu sai da za shi Allah ni dai ina ji da ATM din nan nawa ba kuma ba mu fara insha Allah ko zuci ya subhanallah Kam yake faruwa ni ATM ɗin nan nake ji gaba ɗaya kuɗaɗe na a ciki su. Ba ma zan shiga ɗakin da yake ba. Musulma, abin da nake so da ke, don Allah dan annabi ki rabu da ni. ki kyale ni ki kyale ni mu rayu da mijina kin takurawa rayuwata kin shiga lamarin mu ni da mijina wannan wani irin abu ne ni gaskiya dukkan abin da kike faɗi ba zan taɓa yadda da ke ba ba zan ƙara amince miki a karo na biyu ba saboda ni kaɗai na san irin wahalan da kika bani lokacin da kika shigo cikin gidan nan ki kyale na mai rayuwa ni da mijina don Allah hmm. anti ki yi haƙuri ki yi haƙuri wallahi duk abin da kike tunani da wallahi ba haka bane ba duk tunanin da kike wai wani abu ya faru a da wallahi yanzu ba zai faru ba kuma ni na san da gudunmuwata malam ya aure ni amma yanzu na gane kuskure na ki yi haƙuri wallahi ba ki taɓa samun matsala game da ni ba to wai da ke tunanin ma ki dawo gurin shi me yake da shi ba fa abin da yanzu malam yake da shi yadda kika bar shi nan fa a haka yake kin ga idan har muka ci abinci su uku a kwana uku kwana biyu ma fa ni na san kullakulla da nake nake ci da mu a hakan dai yake in ya fitan nan dai sai sa a maza ki ganshi ya kullu wani abin ya dawo da shi ni wannan ki duba fa ki ga yadda kike amma ki ce wai ke kin dage wai malam malam malam karki damu in dai game da abin da za a ci a gidan nan ne ko kuma wata ma'amala ta rayuwa insha Allahu rabbi wannan matsalar ta kau inda ita kike tunani da wani abin da za a ci ke idan ma kina da wata sana'a da kike ganin kin yadda da ita kin aminta da ita zaki to ki nemo sai in nemi jarin in baki shi ma malam kwarai kuwa shi ma malam a dora shi kan wata sana'a. to shikenan ai an ce matar na tuba ba ta rasa mijin aure tunda kin faɗa haka inda har cikin zuciyarki kin yadda kin amince da gaske kiki ni ba ni da matsala ni da ma abin da yake ba ni tsoro da ke wannan tashin hankalin da kika saka ni kika hana ni zaman lafiya da mijina kika ki zama ke mu zauna lafiya da ke a cikin gidan nan shine abin yake damuna amma yanzu tunda dai har kin faɗa min tsakanin ki da Allah wallahi babu komai Allah ya bar zumunci Allah ya bar mu tare komai ya amfanin anti kana da dukiya ma a ce wani wanda kake tare da shi ba zai ci ba ai ba ci da amfani to me ma duke da zaka mutu ka ta? to in ma ƙarya arziki kake ina ƙaruna wanda aka ce mukullan dukiyar sama raƙumi dubu saba'in ke ɗauka kuma ya mutu ya bar ya ma ƙasa ma ta yi ƙasa da shi an ce ya yana can bare kai Allah na tuba ni wallahi rayuwar duniyar nan na saduda na saduda ban ga abin da zai ɗaɗa rana a ƙasa ba a kanta saboda cin da nake tunanin zan koma gaba ɗaya na lura akwai halaka a ciki ni kuma na fi so in zauna da wanda zai ɗora ni akan hanyar Allah idan na kauce a dawo da ni sai na ga ya fi dacewa in dawo gidan malam in zo in baki haƙuri idan na baki haƙuri kika amince sai mu zo mu zauna lafiya duk wata matsala ta rayuwa insha Allah rabu gidan nan dai kam za mu maganinta ki haƙuri Wallahi haka ne. kin gani? Ai gwara ma ka zauna da mutumin da ka taɓa zama da shi ka san halin shi. Tunda idan ba ma zauna da ke din ba ke da muka taɓa zama na san wani abu halin ke ni ban san wacce zai je ya ƙara ɗauko mun ba. Ita kuma kamun na fahimci halin nata ma ita ma na ci wuya. Gaskiya ne. Dama can ruɗin sheɗan ne. Kuma yanzu na gane kuskure na. To shikenan ba damuwa. yafe min ki yi haƙuri. Allah ya yafe mana gaba ɗaya insha Allah duk waɗannan abubuwa da suka faru ba za su ƙara faruwa ba. To Allah ya saka da alkhairi. Babu kowa masu kin amince ba da na gode. Allah ya bar zumunci. Na insha Allah yanzu kin san wannan abu zami idan Allah ya sa na dawo. Za mu je mu samu guri a samu inda aka kama ma malam ya ringa ɗan kasuwancin shi sai ki ga ya murmure. Wallahi kuwa. Ah, malam da abu <laughs> <laughs> Ga tension ɗinki. Kuma kin san magana ta ƙarshe? Idan har na dawo gidan malam ga ni gaki. Wallah babu shi ba wata ƴa Hakan nake so. Mm. Na gode. Ubangiji Allah ya shiga lamarinmu. Allah ya gama leƙe-leƙe. <laughs> Daga mu biyun nan kuma haka za mu tashi da shi. Ka fi sarki a gurina. Ka fi duk wani mai mulki da mukami a duniya ta.